mana ta zamba na rabba dangare ba haje bani ba zakani sani dan ba haban ko tura are na dinga Ya ga na bu ga na bu Masu kallon mu sarkin yakin mawakan dabban gargajiya kenan. Akwai mutane biki a cikin ta. cikinta. Ƙungiyar ɗaukaka al'adun gargajiya akwai kuda akwai kuda mata. Sana'a ta yi yan yama na abu mai tudu. Ƙungiyar yawa Tunda kallon ya koyi da shafa ke da. masu kallo ne na gode na gode a da bai ta baba da mata na gade bayan ne na bulu sai kulkulu ya ne bai ka ne ta bai ya na buwa kenan bangar masu kallon mu wayannan yara gaci nan suna fafatawa a wannan fili tsakanin kaddarar autan ɗanbunza da kuma shagon malam malam sun yi to masu kallon mu to ga wannan wasa na nau'in nan yara sun yi turmi na ɗaya ga na biyu nan tsakanin kaddarar autar lambun zan da kuma shagon malam malam wato dogon shi ne shagon malam malam daga bangaren shi kuma gajeren shi ne kaddarar autar ɗan za daga ɓangaren arewa to ga dai wannan wasa nan na wayannan yara na baba da an ma kudi wani ne zama wanda wani rabin abu albahaba. Eh. kallonmu ga dai kuma wani damban nan na wayannan matasan yara tsakanin kaddarar autan biyara da kuma autan boloko mai jan wandan shi ne autan boloko daga bangaren wato kudu shi kuma mai bakin wandan baki shi ne kaddarar wato tetanus din autan biyara masu kallon mu ba kaddara ba tetanus na autan biyara shine daga bangaren arewa mai bakin wandon kenan To, ga dai wannan wasa nan da waɗannan yara gashi nan dai suna ta fafatawa a tsakiyar fili. Na alhaji awali. na alhaji ibrahim Ba na wada mabayan mawaka ne da to ga dai wannan wasa nan dai har yanzu da waɗannan yara tsakanin tattalin tsan autan biyaran da kuma autan boloko Oh, masu kallon mu bahagon zayyana ne ga shi nan shi ma ya fito filin daga alin ya yi kwanciyar gaba tashi sanin gidan nan kwanciyar kuwa ba ya mun ba ma da ya kashe da ko ya ce ya wasu ne masu kallon mu sarkin yakin mawakan ban gargajiya kenan yake yin wata waka yana wannan lissafi kuwa raban ibola ne ya fito filin daga gashi nan ya tafi gurin shi sarkin yakin mawakan bangar gajiyar sun gaisa da shi gashi nan masu kallon gashi nan kuma ya dirfafi bangaren gurmada yana nunawa ga kuma makwarwa nan ya fito yana tare shi masu kallon amma ya nuna da ba hago yake masu kallon masu kallon mu ga kuma dambanan ne wanda an yi ta an ƙara yin ta yau ma gashi ta ƙara haduwa ta wayannan 'yan matasa tsakanin autan arma da kuma autan shagon bc gajeren shine autan shagon bc daga ɓangaren wato kudu

masu kallon mu makwarwa kenan gashi nan ya fito masu kallon mu ba babban da ya zayyana kenan a gaban sarkin yakin mawakan dabba to ga shi wannan ya kama shi ya kai shi bangaren arewa ga shi nan ya ɗaga hannunsa a gaban masu kallon mu kyau kamar dai bahakon horon dan fannin ta hadu da shi da bahakon zayyana wata rana ɗan kabiru tsohon gidan dambacin ƙarfe biyu da rabi na gaba kabiru ya buga da goma wai shi ba ya dan ko ya ba sai da dan ba ba ga ya la ilaha illallah kabiru shago horo na ala kafan tausayi gora na tsakanin bahagon horon da kuma bahagon zayyana to ga dai wannan wasu Kade dai wannan wasa na masu kallon mu tsakanin bahagwan zayyana da kuma yan kabiruwa bahagwan hora to masu kallon mu ka ayya ah! ya masu kallon mu bahagwan zayyana ne ya kashe yan kabiruwa bahagwan hora Ya ba kawashi. to masu kallon mu